Sama da wata guda bayan kaddamar da ayyukan tashar samar da wutar lantarkin da kamfanin Nijelek ya baiwa wani kamfanin kasar Mauritania kwangilar gudanarwa mazauna unguwannin da suka hada da kwara kano gudel sonisi kubiya yantala da bobiyal sun fara kokawa a game da mawuyacin halin da suka tsinci kansu ciki sun kuma kara da cewa samun bacci ya yi wuya a sakamakon karin injina yayin da aka fara ganin alamun gurɓacewar iskar da ake shaka a irin waɗannan unguwanni kamar yadda suka bayyana a wata sanarwar da suka fitar. Nijirai Santa tana nan ga damu mu da hayakin nata in ne cikin zahin ga in mutum bai kwana cikin ɗakin gidan dole ne ya kamata mutum ya kwanta a waje surtu da harkar gas din nan ne wanga a zuwa gaba ne yana halaka mutane iskan da take hidda kamar iskan shafaman mota daki na zahi gare shi ba ni iya kwana ciki dole ne in kwanta waje to cikin kwancin na waje ba ni samun dadin kwana ne kun ga in ina karatu bisa tabulita ta ta karatu ina aza bidon ruwa ina ganin bidon yana girgidi kun gane ruwa ina ganin suna motsi waje ko ba ni iya kwana waje iska da breathing da vibration in duka suna hana mutum kwana babu kwana rana ne cika zancen nan da ake wasu daga cikin irin waɗannan mutane sun fara jin wasu alamomi masu kama da na kamuwa da wata rashin lafiya sakamakon gurɓacewar yanayi in ji su eh sunana dr ibrahim muhammadu wagga masihuwar ta shigo cikin karcen mu a samu maganin maganinta kowa ya ce mana a to shi kwanakin ga ya ji ko makogoron shi ba daɗi ko ya ji wani abu na karkarar wuyan shi ko ya ji wani ya ji wani ciyan kai wasu har wani gurdani man suka fara hajijiya suka fara shi da wannan abu ya faru cikin karcam gaskiya ce wadda kowa ke bibir nan wurin shi deje na nijelek muna gayyata shi zo bude baki tare da mu na wurin ya samu ko awa guda nan tare da mu cikin mu ya jiya ya san da ba daga cikin kai ne muka hiddo wannan duk abin da muka rubuta bisa letter mu. Gwamman mutanen da suka haɗu a wannan gangami don kalubalantar tashar ta Central Nijelek Gudel sun buƙaci hukumomin kolin ƙasa su dubi wannan matsala tun wuri bai kure ba. Ni ne kawai mai alhaji Bire Kasim. Rai na kowa guda ne. A cikin ɗakin ka baka kwanta to muna kira ga shugaban ƙasa Bazum Mohammed, da Prime Minister su yi dubara su muna wani in ba su yarda ba su sake yin anket kuma muna kiran alsiya masu zo su bincika su gani da 'yan ayan in abu da muke faɗi iska ne mun nemi jin ta bakin wani kusa a kwamitin gudanar da harkokin kamfanin nijelek amma kuma ya ce mu ba su lokacin nazarin bayanan da sanarwar ta kunsa kafin su mai da martani to amma a wata wasikar da ya wa kungiyar kare hakkin masaya ta kodaye a makon jiya daraktan kamfanin nijelek khalid alasan ya yi watsi da dukkan matsalolin da kungiyar ta yi zargin tashar ta haddasa domin a cewarsa an kafa ta ne tare da mutunta dukkan ka'idodin da ya kamata Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.